mai kowa mai komi da ya kasance mu da sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka daidai da irin wannan lokaci kuma daidai da irin wannan rana duk da yake nace da muka sake haduwa duk da yake nace da muka sake haduwa kamar ba mu taɓa haduwa ba wani zai gani malam musa ya gabatar da nasauti a wannan masallaci ba so ɗaya ko so biyu ko so uku ba shi ya sami ce da muka sake haduwa ni kan ba san ya ka haduwa da muka yi na ba wallahu a'lam amma dai ala kulli halin muna maraba da zowar yan uwa iyaye mata da kanai da Allah subhanahu wata'ala ya kaddarci wato sun samu damar shigowa a cikin wannan babbar rahaba ta wannan masallaci juma'a na unguwar alhaji umaru tambuwal wato muna maku fatan allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya da kun ka shigo lafiya allah ya sa ku fita lafiya ku je gidajen mazajen ku lafiya kuma muna addu'a ta alkhairi allah ya sa abin da za a faɗi ya amfane mu allah ya sa ya zama sanadin tsira gare mu ranar alkiyama akwai ɗan abin da zai bata nan da ku kaɗan surutu da na ga alama ƙila zan dakatar da karatun nan yau kuma ba don komai ba saboda ni ban ga alamar cewa kun zo sauraron karatu ba ne tun da zaman nan dai naku wallahi tallahi bai bani shawa ba haka surutun ku bai bani shawa ba gaskiya dan ban sanya da za a yi a samu natsuwa da irin wannan surutu da irin wannan jerin kwano na zama ba har yanzu akwai hilin da mace ɗari biyu za su zauna cikin hilin wannan rahaba ta masallaci amma abin takaici ina ganin rigima ta yi yawa ke matsanin ke yi kaza ke yi kaza ga wurin zama idan abu ke tsegumin ki tana nesa kuma tsegumin ki ke so sai ku zo ku haɗu idan ko har karatu ne ya kawo to sai a yi kokari a zauna don neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala sai a saurari karatu idan ɗanki an nesa matso da shi kuma ki ɗauko kwaran mataki akan kai ya mana surutu jama'a ga shi har yanzu ba ku surutu ba sannan sai kun bar surutu ne za a yi karatu kuma ban ga alamar bari ba haba jama'a ya kamata mu lura wallahi dai sai ya ba mu gani mun je garin mago ta hanyar wa'azin da yan mago suka na malam Hashim Muhammad na ta'ala malamin mu Allah ya kara mai rahama Allah ya kara mai rufin asiri sun nemi ya gayyato malamin mu malam Abubakar Giro Argungu da ya je yana zuwa shi ya samu ka dakatar da karatu biya na mata muka tashi gaba ɗaya muka je garin mago kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu lahiya mun kwana can yau Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mun dawo duk yaron da sai ya mana kowa a kore shi ya koma wajen uwarsa ko shi an danwa ko dan gidan wani duk yaron da zai yi surutu ina mana salis ka zo duk wanda ya kowa ya ban mana masallacin mai tsayen yan kowa zai yi sannan banza da shi mun zo karatu za ku aza mana wasa ko ba haka karatu ya kamata ku mana wargi cikin masallaci mu ba mai zama yara irin ku ba ba mu da irin ku ne ka ji shirme shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddarce mun dawo kuma mun dawo lafiya muna kuma fatar a ce mun dawo da nada ta wannan aiki da muka gabatar jiya kamar wata yau ma ne manyan, da Allah subhanahu wa ta'ala ta sanya zuwan mu wannan masallaci dan yin wannan aikin da kuma zama da Musa Yusuf Asad da Sunna hafiza Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kare mana shi Allah ya kiyaye mai imanin shi ya kula mai da gidan shi ya kare mai zuriya shi ya kare mana baki da babu abin da ya rage yanzu gare mu face mu samu wuri na kwarai mu zauna kuma ina son cikin lokaci bayan lokaci malam Musa ko kuma kai shugaba ka kula da yan agaji a samu wanda zai tura wajen mata su bai mana surutu dan bai da ya cewa mutum na karatu wa ana wani dogon motsi wannan yana bata ne ne kwanan da shi Allah ya taimaka muna Malam Musa Allah ya maki kyawun jagoranci shigowar Malam Musa ya wuri ta kara mana kwarin gwiwa kwarai game da wato rufi na addinin musulunci kullum malam Musa ya shigo yana kokarin jan hankalin mutane akan fasi alkur'ani da hadisi bisa ga fahimtar annabi da sahabban shi ridwan lillahi ta'ala alaihim malam Musa yana kokarin jan hankalin mutane ga musu ya tara da bin da dayanta dan ba mutanen bi bane dayanta ko kowanne gida ne An ka haife kuma kowane ɗaki ne kuma kowace mace ta haife shi inda yan a ne ba su da amfani saboda sun sha mugun nono daga mahaifiyarsu a Allah ya kare mu ga shan nonon a ya taimake mu ga shan nonon sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga malam Musa nan gare ku ya ku jama'a zai ci gaba da aikin shi malam Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تكيد الأرحام وما تنسى وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين قوة الرجب أكني عشرين قوة الرجب ليو وشكرا هو عشرين دين يومنا شاتر قوة الرجب hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da 17 ga watan hudu shekara 2017 a wannan babban masallaci na ahad sunna da ke cikin wannan gari na yawuri wayannan karatuttuka da ake yi suna gudana ne karkashin jagorancin babban malaminmu a shek abubakar na kauyi allah ya saka masa da alheri kamar yadda wato malam ya nema daga yan uwa mata cewa yana da kyau a natsu a yi shiru to a yi natsu a yi shiru don a saurari abinda ya kamata a saurara abu na farko da nake so in fara da shi shine matsalar aure la'akari da mata ne suka tara a wannan guri daga shekara ashirin da biyar abin da ya baya daga shekara ashirin da biyar zuwa yanzu duk wanda ya taso yana da shekara ashirin da biyar zuwa talatin zai faɗa maka. irin yadda ake samun matsaloli na aure wato a wancan lokacin daga shekara talatin abin da ya baya to bai wuce kaso biyar cikin kaso ɗari ba wato kaso casa'in da biyar ana zaman lafiya ba a samun matsala amma daga shekara talatin zuwa shekara ashirin da biyar yadda idan an yi aure bayan auren ake samun matsaloli har a wasu guraren kididdiga da lissafi ya nuna cewa yadda ake yin aure a shekara da yadda idan za a yi auren ake buga invitation card na gayyata a je gidan rediyo a sanar a je gidan tv a sanar da haka ake yi idan aka yi saki to sai kaga ko dai da sakin auren da auren su zama kankan yanzu ko kuma sakin auren ya fi auren wato da ake yanzu yawa idan aka ce an yi aure guda ɗari a shekara to yanzu da wahala shekara take zagayowa ka samu aure hamsin na nan sai ka samu daga cikin aure ɗari da aka yi hamsin sun mutu ko sama da hamsin hamsin din ne auren su kenan wani daga cikin amuran hamsin ma yana rawa yana girgidi tare da irin soyayyar da ake yanzu kafin a yi aure a wancan lokacin kafin a yi aure ba a yin ta idan ka samu dandazon tarin cirin maza za ka ji suna kofi dangane da mata su ma matan idan ka same su za ka same su suna koke dangane da mazar har wani karin magana mata suke da shi yanzu cewa in matar da ta kuskura ta ce namiji uba ne sosai ta mutu kuma mareniya saboda kasancewar namiji ba dan goyo ba ne to shi kuma namijin da ya ce mace uwa ce ba mu san shi kuma ya zai mutu ba to shi yasa nake so in ɗora wannan karatu akan wannan asasi domin in je inda nake so in je abu na farko ga wanda suke kallon allo za a ga gashi nan nasa a samun nisa fil qur'an kashe-kashen mata a ƙur'ani har da mamadan. aya ta farko Allah madaukakin sarki ya buga mana misali yace daraballahu masalan lil na kafa. Allah ya buga misali ga wanda suke kafure ne akwai imra'atu nuhin wa imra'atu lut akwai matar annabu nuhu sannan akwai matar annabi ludu wayannan kana ta ta ta'abdaini min ibadina salihaini da matar annabu nuhu da matar annabi ludu sun kasance suna karkashin bayan Allah annabawa na kirki mutum biyu amma fa kana ta kuma ga su karkashin manyan bayan Allah sai suka haɗince su da haka tun da sun sa ha'inci a ransu ba su nufi Allah da zaman da suke yi da su ba Allah sai ya ce falam yughni anhum min Allah shay'an zama da su idan an je gaban Allah ba zai musu amfanin komai ba wakila dukulan nara za a ce wa matar annabi nuhu da matar annabi lutu ku shiga wuta tare da masu ainihin wato shiga da haka annabi nuhu kasancewarsa mutumin kirki annabi lutu kasancewarsa mutumin kirki amma ta bangaren mata sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa ainihin wato jarrabawa da haka wani lokaci a iya samu ka ga namiji mutumin kirki amma Allah ya jarrabe shi da wata irin mata ta yadda idan ka kalli mijin ka kalli mata sai ka ga nisan su ya kai tsakanin gabar da yamma kaso na biyu Allah madaukakin sarki ya kuma buga mana misali yace wa daraba Allahu matalan lil ladina amanu Allah ya buga misali na masu imani sai ta yi mar'ata fir'aun ita ce matar fir'auna mun sani cewa fir'auna yana daga cikin kiga ga manyan wato marasa ci manyan wanda suka kai matuƙa wajen kafirci wanda ƙur'ani yake ta kiran sunayensu sai ya ce daga cikin wa'annan matan da Allah maɗaukakin sarki ya buga misali da suna masu imani akwai masu fir'auna idan bilini rabbi bilni bai baitun fil janna lokacin da har daga ƙarshe ta zo tana roƙon Allah ya gina masa gida a cikin aljanna tana cewa wa najjini min fir'auna wa amalihi Allah ka tsiratar da ni da fir'auna daga irin wannan aiki da yake mara kyau sannan ka tsiratar da ni daga wato mutane wanda suke ainihin wato azzalimai ita a kankin kanta mutuniyar kirki ce amma Allah ya jarrabe ta da miki wanda yake ba na kirki ba da haka kamar yadda annabi nuhu da annabi lutu gashi mutane ne na kirki amma Allah ya jarrabe su da wasu irin mata wanda ba na kirki ba haka masu fir'auna ita ga ta mutuniyar kirki amma Allah ya jarrabe ta da mijin da ba na kirki ba ana samun haka wani lokaci kaso na uku ana samu wani lokaci kaga da mata da miji duk an haɗu dukkan su mutanen banza ne kamar yadda qur'ani ya bamu labari gashi nan yace tabbat ya da abi lahabin wata ya sauka ya tsine ma abu lahab da kuma matarsa dan ya ce ma agana an humaluhu wa ma kasab sai yace sai yasla naran za ta lahab da sannu zai shiga wuta ma abuciyar bela sai Allah ce wa mar'atuhu hammalatul haqab da kuma matarsa da haka a nan gurin sai ya to shi mutumin banza matarsa ma mutuniyar banza to wani lokaci akan irin wannan hadin to shi yasa idan aka nemo matar da ta tattara kayanta daga gaban Allah da annabi Muhammad sai gaba aka nemo wanda ya tattara kayansa daga gaban Allah da annabi Muhammad shi ma ya gaba to in aka haɗa su sai kaga zaman yayi daidai ba matsala shi yasa irin waɗannan matan sai ka ga miji ya kama mace ya gabje ya gabje ya koro ta titi gobe kuma sai ka ga zama yana landaran da kan yanzu ma ta ga gurin da za ta zauna sannan Allah ya ba mu labari akan abin da ya shafi wato iyalan gidan Ali Imran da yake da kare cimar asi Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim da aka farkon ayoyin shine inna Allah tafa Adamu wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala alamin zurriyatan ba'daha min ba'din wallahu samiu alim sannan ya zo yi mana magana akan abin da ya shafi annabi Zakariya cewa wa Zakariya ka ba su labarin annabi Zakariya izna da rabbahu lokacin da ya kira ubangijin shi yace rabbi la tadarni fardan Allah karka banni ni kaɗai wa an anta khairul warithin Allah kai ne mafi alherin wanda ake ainihin wato gada ko kai ne ainihin wato alherin masu gado don haka Allah maɗaukacin sarki sai yake ce fasta gabna da sai muka karɓa addu'ar annabi zakariya wa wa'afna da yahya wa aslahana da zauja sai muka ba shi da annabi haya sai muka inganta masa matarsa da haka sai ya zamanto shi annabi zakariya shi ga shi mutumin kirki sannan kuma ga matarsa mutumin kirki to idan za a yi aure abinda ake so yayin da mace ta yi kokari ta zama ta kirki to ta yi kokari ta zama mijin da za ta aura ya zama na kirki ne shi yasa ake cewa ga maza da yawa a gari amma sai ranar da mace ta tashi neman nagari to lokacin kuma za ta sha mamaki kuma mata sau da yawa da mace ta yi gaugawa ta aure tana yar shekara goma sha shida amma ta fada wa mutumin da ba na kirki ba gara ta haƙuri ta bari ta kai shekara ashirin ta yi aure ta fata ragowar shekara kuɗi tana neman mutumin kirkin da za ta aura wanda ba za ta fada matsala ba shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafin ya bar duniya sai da ya ba da shawara ga bangaren maza sannan ya ba da shawara ga bangaren mata don kaucewa kada kowanne ya da rigima hadisi ya tabbata a cikin sunan ibn mada hadisin abu huraira gashi nan mai lamba ta 1967 yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idan atakum man zauna, wato kulka huwa dinahu idan mutum ya zo yana neman ku yana so zai aure ku sai annabi ya ba ku ma'auni guda biyu wanda shi za ku rike ba za ku fada rigima ba amma muna kallon yadda mata yanzu suke shiga rigima kuma abun bakin ciki shine a gaban ku za ku ga wata ta shiga rigima ta kasa fita kuma bai hana gugu ta ita ma ta zo ta fada rigima ana cewa mai hankali shine wanda yawa a zuci da abin da ya faru da wani duk lokacin da abu ya faru da wani kai faru wanda ya da shi bai zama maka wa'azi ba wallahi in ba sa abu kai sai ka zo ka fada ka zama daga karshe yanzu kai ne abin wa'azi to sai annabi ya ce ta bangaren ku ko mata idan mutum ya zo yana neman ku da aure zai aure ku sai annabi ya ce ku duba abu guda biyu na farko annabi ya ce hulƙahu ku kalli ɗabi'arsa me yasa annabi ya ce ku kalli ɗabi'un mutum kafin ku haɗa mu'amala ta aure da shi saboda yanzu a nan cikinku babu wacce ba ta so mijin da za ta yi aure da shi hakkokinta na aure ya tsare mata ba wacce ba ta buƙatar wannan dawo wannan gida akan lokaci tana buƙata idan ta kwalliya tana buƙatar a yaba kwalliyar in ta yi abinci tana buƙatar a yaba abincin in ta yi abu mai kyau tana so a yaba mata ran da ta yi kuskure tana buƙatar a ba ta uzuri, tana buƙatar a mutunta ta a mutunta ‘yan uwanta, a mutunta iyayenta, a mutunta duk wanda yake da alaƙa da ita. Wannan ku babu yadda za a yi mace ta iya samun wannan a gurin namiji sai in ya zama to yana da kulku yana da ɗabi'a mai kyau. Shi sa za ku ga yanzu akwai mazan wani idan zai shiga gida tun kafin ma ya shiga gida sai ya samu wani bokiti ko wata ƙwaro ba ya da ita. Ya firgita mutanen gidan ya nuna cewa fa gashi nan zuwa kowa ya shiga taitayensa ba. don a gane cewa kai ga ɗan tashin hankali nan ya zo shi ya sa yanzu akwai mazan da idan za su daki matan su sai sun yi bismillah kunna sannan suke fara saboda ba su da kulku ba su da ɗabi'a mai kyau kafin mun baro kaduna akwai wani kes da aka kawo wata yarinya rikici ya haɗa ta da mijinta ta tashi ta tafi gidansu mijin ya bi ta har gida ya je ya same ta gaban babanta mahaifi ya ce wa baban nata ya magana in ya isa siya kwakwada baban mari kuma a gabanta wannan ita ce matsala daga cikin matsaloli da ake fuskanta yanzu saboda babu kulku ba ɗabi'a mai kyau shi yasa za ku ga a binciken da muka yi mafi yawanci idan kuka ga an yi zage-zage tsakanin mace da namiji to mafi yawanci mazan ne suke buɗe kofar zakin da daga karshe da matar da mijin duk su zama marasa mutuncin da kowa yana iya zagin iyayen kowa wannan ita ce matsala ta farko abu na biyu sai annabi ya ce wa dinahu idan mutum ya zo yana da addini ku aure shi ku kalli ɗabi'unsa masu kyau ya yake mu'amala da mutane suwaye abokansa sannan sai ku dawo sai ku kalli kuma me sa? me ya karanta a ina yake karatu yana daga cikin abinda da yanzu yake faruwa na matsala wanda mata suna da gudunmawa a kan shi yanzu babban matsalar shine yanzu da yawa daga cikin 'yan mata ma mazan da suke aure sun fi mazan karatu saboda mazan ba su da lokacin karatu shi yasa sai mutum ya shawa maimakon ya ce alhamdulillah sai ce fita haram matar ta ce mai gida ba haka haki ba ga yadda ake yi ce na ga tun sanda kika fara zuwa islamiyyar nan baki da kunya billahi ladi ta kin daina zuwa saboda bai yi karatun ba kuma bai da shirin ne yi karatun wannan yana daga cikin matsala daga cikin matsaloli da ake fuskanta to sai kuka asiye wannan annabi ya ba ku shawara ya ce in mutum ya zo zai aure ku ku kalle shi ku gani yana da tabi'a mai kyau sannan ya sa da addini take domin ku mata alhamdulillah a wannan zamanin kuna da kokari wajen ku karatu amma inda ake samun matsala gurin aiki da karatu nan ne matsala take wata za ta zo za ta koyi arba'u na hadisi ana tashi da an tafi gida kuma sai ta je ta a siya'ata wata za ta zo ta koyi karatu idan akwai kwata a gobar makarantar Wala za ka ɗauka da talo tsallakawa ne karatun ya faɗa ciki ita kuma sai ta wuce wannan shine babban matsala da ake fuskanta daga gurin yan uwa mata wajen abin da ya shafi abin da suke karantawa na addini to da annabi ya ba ku shawara ya ce muku ga abin da ya kamata ku kalla da kuka tashi sai kuka aji yanzu mafi yawancin ku yanzu nan cikin alaramomin nan da ake tare da su mahaddata Kur'ani. da wani daga cikin su zai zo neman ki kiyaman na lokal gamin ya zo neman ki dan girman Allah wa za a kayan a kuku ba da gaskiya wani san wanda zai sha kayan wata ma rashin mutunci za ta yi kuma daga ita hajiya yau sai a ce ce littafi za ta ci kaza kaza kaza kaza kaza sai ya maganganun banza ta sai Allah ya jarrabu mutane kuma da fadawa da kima da mutum ya zo yana son yarinya sai a duba sai a ga da wata mota ya zo ɗaya kenan ma'aikacin gwamnati ne shi ko ɗan kasuwa ne idan ma'aikacin gwamnati ne a mataki na lokal gwamnan yake ko a jiha ko a federal gwamnan yake a federal gwamnati ma sai an tambaya a wani farsakan na gwamnati yake aiki sannan kuma in ɗan kasuwa ne sai an tambaya a ina yake kasuwancin a kano ne in a kano ne a ina su suke a layin yin zinari ne ko ma layin yan zinari ba ne to tunda mutane suka kira harkar addini a aure suka koma kawai suna kallon mutumin da duniya take hannun shi ne su ba shi aure to daga nan sai matsaloli suke biyowa yanzu wanda wallahi mata ba za su fita daga cikin wannan matsalolin ba sai sun gyara a ƙarƙashin wannan yanzu mataki ya kai ga duk wani mai muguwar aƙida idan ya zo ya ce yana son mace inda ya taɓo da kuɗi a hannunsa to iyayen ba sa kallon makomar yarinyar ita ma yarinyar kanta ba ta kallon makomar kanta kawai tana kallon abin da za ta samu ne yanzu da abin da za ta fanta ba ni da kunne na naji wasu yara 'yan shekara sha takwas zuwa sha tara ko shekara ashirin ba su kai ba suna tattaunawa iso iso 'yan mata ne suna cewa wallahi su ɗin mutum yana da kuɗi ko shekara sa tamanin a duniya to saurayi ne a gurinsu an kuma mutum ba shi da kuɗi to ko tsaransu ne to su tsoho ne a gurin naka su kar wanda yake da kuɗi shi yake da magana a gurinsu to sai ya zamanto da dama daga cikin mutane ne sai suka ɗauki kuɗi ita ce hanya ta ƙarshe da ake so idan ana so a warga rayuwar mace sai a wargaza rayuwarta a kan shi ƙarƙashin wannan abin ne annabi ya ce don mutum ya zo yana da addini yana da ɗabi'a mai kyau ku aure shi illa ta faru in ko ba ku yi haka ba to takun fitnatun fil ardi wa fasadun ari za ku ga ainihin wato fitina da kuma banna mai yawa a doron ƙasa yana faruwa wanda wannan natijar mutuwar auren da yake faruwa yanzu daga cikin sakamakon sabon umarnin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ku ja layi waɗannan abubuwan guda biyu da annabi ya ce a ba mutum aure saboda su dinahu wa kulqahu addinin sa da kuma mai ɗabi'arsa wannan ya kamata ya zamanto muku ma'auni ga duk wanda zai zo neman ku aure ya zamanto kuna da ma'auni wajen wannan shine abin da zai haɗa ku alaƙa ta aure da shi kuma kun ga nan abubuwan guda biyu da annabi ya faɗa muku ba ba yana cewa abin da babba ya hango yaro ko zai hauri ni ba zai hango ba to abinda annabi ya ango ya faɗa ma al'umma ba rini ba ko sama ta bakwai za ka ba za ka ango abin ba ko ko san ko ma'aifin mutum ne yake zaunar da shi ya ba shi shawara ya ce mai ga abin da ya kamata ya watsi da shawarar shi ba zai ga abin da yake so a rayuwa ba na annabi ya ba mutane shawara ya ce ga abin da ya kamata a yi mutane su watsi da shawara annabi kuma suna tsammanin za su zauna lafiya wannan abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba wayannan abubuwan guda biyu da annabi ya ce addinin mutum da sa shi ya kamata a kalla sannan mu'amalar aure ta shigo to ku ja layi akan wayannan abubuwan guda biyu yanzu sai ka ga mutum yana da aƙida ta bai yadda da hadisan annabi muhammad ba wato ɗan ƙur'ani zalla ya tashi ya tafi neman yarinya amma wallahi in yana da kuɗi iyayenta sai su kau da kai daga mugun addini shi sai su ce wai ana nabi ake a duhu ne mu ba ma lalibi a duhu wallahi mu a haske muke lalibi ba yadda za a yi mutum yana rike da qur'ani da sunnar annabi muhammad sannan a ce wai yana lalibi a duhu ƙarya ne mu ba mu yadda da wannan ba ka ga mutum yana da aƙida ta cewa kowa yana zama allah amma da ya tashi ya tafi neman aure iyaye sai su kau da kai daga muguwar aƙidarsa sai su ce ai lalibi ake yi ainihin wato ado zama mutum yana da wato aƙida ta zagin sahabban annabi muhammad amma in ya tafi neman aure sai a ce wai ai lalibi ake ado to wannan abin laifi ne na kudan mata da kuma wasu daga cikin iyayenku duk da mun san cewa 'yan shi'a suna da aƙida ta taƙiya da rufa-rufa amma tun da annabi ya baku shawara farko da mutum ya zo gurin kera san ki tambaye shi me aƙidar ka wani bangare ne kai mu namu ne ko ba namu bane dan in san wani bangare kake kuma in ya faɗa sai a yi bincike wata yarinya ba da daɗewa ba babanta ya sa musu rana zai aure da ita da yadda bai wuce saura wata ɗaya ba auren ya yi kusa sai ya gano wanda zai auri yayar dan shi'a ne sai baban ya kira ta ya zaunar da ita ya ce mata kin gani ne mahaifinki ta ce yi kin san babu wani abu na alheri yanzu da za ki samu ya zama to ba ni bane mutum na farko da nake miki fatan ki samu alherin take eh in san babu wani abu na sharri da zai sami ki zama to ni ne mutum na farko da zan kuwa kowa damuwa ta ce ya ce masa to in kin yadda ni ne ubanki ni na haife ki na isa in sa ki na isa in sa ki bari mijinki yana da aƙida batacciya cikin abin da ya bayyana gare ni yanzu ki yadda ki haƙura ki rabu da shi in kika yi min biyayya Allah zai kawo miki wanda ya shi kuma yarinyar ta ce wa baban sam'an wa ta ci kuma ta masa biyayya ya akwai abin da ake cewa duk mutumin da ya bar wani abu dan Allah to Allah sai ya musanya masa da mafi alherin abin da ya bari wallahi da baban ya zaunar da ita ya karanta masa wannan da ta akura ta hukumar umarnin baban daga ƙarshe mutum da ta aura ya fi kuma wannan wanda ta bari yanzu da ta ga tun ga ta ce baban bai isa ba ai wallahi sai ta aure shi in ba ta aure shi ba sai ta shiga kwalban minerals da haka yan mata suke wannan shirban iyayen yarinya su wahala da ita ta taso ta girma rana ɗaya wani zai tsince ta akan titi sai ka ga wancan matan saboda rashin mutunci idan rigima ake da su a gidansu wai iyayenta ba za su iya faɗa mata ta bari ba wai sai an je an kira saurayin ta wai shi ne zai mata magana kamar abin da take shi yasa za ku ga iyayen yadda ta kuskura sai baran da iyayenta wallahi in ba sa'a ba daga ƙarshe sai kun ga Allah ya jarrabe ta mu mun sha gani ba ɗaya ba ba bi ba to wannan yana daga ciki daga cikin masu miyagun wannan aƙidar akwai ainihin wato shi'a shi'a da kuke gani labarin ta wasu suke ji daga nesa ba su san hatsarin miyagun gidin ba amma wasu daga cikinku dan bibiyar da suka fara mana a wannan yan kwanakin sun iya fahimtar abubuwa da ainihin wato dama kan fara kunna wasu abubuwa wanda wasu ma na hausa ne don ku fara ci sannan ku kalla da ainihin wato idanku. إنما الحجر الاسود انا لله وانا اليه راجعون a shekara ta ɗari biyu da sittin da hudu hijiriya suka tare ayarin al'umma su dawowa da garin maka suka kashe su suka kwace dukiyarsu bayan shi a kenan ya ba da dokar cewa duk masallatai a rubuce su da zagin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam titina ma a rubuce su da zagin abokan zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a kewaya a kasuwanci ma a kurum da zagin قال وقت الشهادة في سوق أبو بكر النادي ألا يتكنسى شعر لأن بيتي نام تكنسى الأسفل هنا كثيرة من أسفل محمد صلى الله عليه وسلم الاشياء لأجين الاشياء بين رنجات الاشياء تشاهدوكم

akwai wanda ya aikata wannan aiki sai aka ce da shi ai a bolo sai sai na umar shi godiya ga Allah ne alhamdulillah sun sanya karshe na ga hannun wanda yake da'awar musulunci ba kuma bai kaɗe wa Allah sun daga Allah wajen ransa hakika na faɗi cewa a kyautata ba bayan rashin da umar ta samu abu na kwana uku yana jinya sannan ya koma ga ubangijinsa a ranar ashirin da shida ga watan sittin shekara ta ashirin da uku bayan hijirin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma yau abin mamaki sai ga ɗan shi'a sun gina wani kabari a garin kashana a ƙasar iran suna cikin yara neman tabaruki wannan kabari wai kabarin ma ba su yau ta ce a da a ciki ba a wani zan taimakon ka ta ma hoton kabarin nasa a kan kabarin nasa kuma

nan daga ciki kenan mun san kowa ne ne sai da na umar shi ne mutum na biyu a daraja bayan annabi muhammad sai sai da na abubakar sai shi kamar yadda kuka gani wannan hoton kabarin mutumin da ya je masallaci dakin allah da asuba an ta da sallah yana sahun gaba da wuka wacce suke bemaki biyu an sa masa kojin sai da aka fara sallah ya samu sai na umar ya burma masa wuka har guri shida sai na umar ya jaji ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raju musulmi suka yi kansa duk wanda ya yi kansa ya burma ma wannan wuka ya burma ma wannan wuka sai da ya sauki mutum sama da goma lokacin da ya tabbatar ba zai gudu daga cikin masallaci ba sai ya burma makansa wukar ya kashe kanshi da wannan mutumin ya mutu yana kotar wuta ne shi ya sa da labari ya zo masa da na cewa ga wanda ya zo har dakin Allah ya kashe shi sai na ya ce godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya mutuwa ta hannun mutumin da bai taba da auren musulunci ba kuma bai taba ma Allah sujjada ba amma yau gashi wanda ya zo masallaci dajin Allah ya kashe sai na Umar in shi a addu'a suke yi a kabarin shi cewa Allah ya tashe su da shi wannan ɗaya daga cikin hatsarin aƙidan shi a kenan da ainihin wato mudinta da kuma ainihin wato lalacewata shi yasa doktor sani a cikin manzumar sa da yayi na rasa da malam Jafar lokacin da ya rasu yake faɗa yake cewa قتلوا أمير المؤمنين مصليا وقت الصبيحة قصة تتكرر عندي أنكش سيدنا عمر لوكة سلر أصبع لوكة سلر أصبع aka zo aka samu malam jafar a masallaci aka kashe shi da haka tarihi ne ke maimaita kansa إن الأولى قتلوا أبا حفص لهم دور لكل جريمة لا تغفر ga wanda suke bibiye da mu a kwanan nan sun ga irin bidiyoyi da muka kukkunna na mutanen nan wasu na hausa wasu kuma na larabci muna yin bayani muna fassara musu babu wanda suke cikin hatsari yanzu dangane da al'idar shi'a kamar kuma ta yanzu da kuma samari in Allah ya da in an samu lokaci to za mu sake yin bayani akan abin da ya shafi mutu'a da suke wanda ɗan kuka ga yarinya matashiya ta je ta shige addini shi a tana fiki da ke ne to billahi lazi wannan auren na mutu an shi ke zaunar da ita a ciki idan kuka ga matashi ya ji ya shige addinin shi a yana fiki fiki da ido to wannan auren na mutu'a wanda suke ce masa temporary marriage shi yake zaunar da su a cikin wannan muguwar aƙida wannan yana daga ciki Kan haka an sha ku ga mutum ya tafi neman aure in kuka ga mutum ya zo neman aure ana tuhumarsa da cewa ɗan shi'a ne to billahi zai kuma matsa bincike a kansa akwai auren da muka ɗaura mun ɗaura auren bayan sallar jima'a kafin magariba muka gano cewa ɗan shi'a ne wala yarin ba ta tare ba muka kashe auren birewa kuma yanzu a kaduna matakin da muka ɗauka kenan duk wacce ta bayyana mijinta dan shi'a ne tana so su rabu mu mun san yadda muke yi mu ainihin wato a wurin. Don ba yadda za a yi inda ke kirki ce yar alar yadda ba za ki iya zama da mijin da yake zagin uwarki da ubanki ba to ba daidai ba ne ki zauna da mijin da yake zagin abokan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa da haka yanzu ma idan kin san akwai wata wacce kike da ta cewa a kanta tana aure da wani wanda yake da wannan aqidar kuma za su yi muku sun bari to billahi ladi kariya suke akwai aqidar da ake ce mata tafiya akwai wanda da ana tuhumar sa aka zaunar da shi aka ce sai dan shi'a ne wallahi da daga ta kai daga sai da aka ɗauko ƙur'ani aka ba shi rantsi bayan ya bar gurin ya tafi sai ce wayannan mutanen hauka suke ya ce mu yanzu don mun ko da mai maka ranta musu inda sun san abin da suke sa da rantsuwar mu kuma wallahi sai daga baya bayan ya aure ta kuma aƙidar shi a ta bayyana shi yasa in ana tuhumar mutum da aƙidar shi'a ya zo neman 'yarku. to kar ku saki jiki da shi ku tsananta bincike a kan shi kafin ku yarda alaƙa ta aure ta haɗa ku da shi Allah ya tsare mai tsare ba da imanin mu.

a shekarar da da sittin da hudu hijira suka cire da garin wata suka kashe ba a bai su a baya ba suka kama cewa yawa suna cewa akwai mai bukatar ruwa ka kai da shi a suka ya a shekara ta umarwa idan in har kowar wata a ranar da alhaji suke fita zuwa gida suka kashe alhaji wanda ya shiga kama da su bi shi har cikin ka'abar su yanka shi ba tare da ganin girman alfarmar wannan ɗakin ba suka falle kofar ka'aba suka cikin jirgin ka'aba ba su da yana ba da suka falle hadarun aswad inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kusan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya da hannunsa da girman sa balle

da zakon ya dawo shi karata ɗari uku da talatin da tara zakon ba ku amma kuma safin haka kuma safin haka da ta zuwa da ta mutane da ka'aba ne ya zama an da cikin wannan da ake a cikin ka'aba kuma aka wuce an da ta yi da shi mutanen nan ba su kan ciwon maka ko kaɗan kuma ɗakin ka'aba ba shi da wata alfarma ko bisa da zarrata a wajen su har da zuwa ta san karbala ta kuma ka daraja da falla a wajen su

daular kuwaitiya a ranar goma ga watan muharram ranar ashura sai mu ci asibi da kasuwanci a buɗe makokin gidan musamman a dakin sana a kan ya baka cikin kaya a kan tituna suna kan tituna suna kwanci a lokacin wannan daular yan kuka wanda gani kuwa sunan kasar imaninsu ne bai kai su dinga yin haka ba amma nan gaba za ku gani kuma idan wato nan gaba za ku ga abin mamaki amma ba masu Allah ya sa wannan abin ya ci gaba da tafiya a nan kasar Allah ya fatattaka wannan muguwar aƙida Allah ya rugu-rugu da ita yanzu misalin da ya bayar na wannan muguwar aƙida da wannan biki da ake yi bari ku gani irin yadda suke yi abin ko imani babu ko tausayi babu Thank you. kun gane abin da suke kuwa wuka suke sawa suna yanka jikinsu a matsayin ba ku ga jiri a jikin kowa ba a matsayin wai bakin ciki da ranar da al'imamu Hussaini ya mutu kuma na sha faɗa a gurare da dama na ce me yasa yadda kisan Hussaini ya yaɗa cikin mutane amma wanda suka kama shi hannu da hannu suka kashe sunansu bai yaɗu ba cikin mutane suwaye suka kama al'imamu Hussaini hannu da hannu suka kashe mutum biyu ne akwai Sinan bin Anas an-Nakhai sannan akwai Shamr bin Zuldushan wayannan mutanen kuma asalin wayannan mutanen in shi'a ne da haka idan sunayen su ya bayyana to bincike zai taso suwa suka kashe al'imam Hussein yanzu dan girman Allah wannan ya za a yi iya dace da shi ne addinin da Allah ya aiko annabi Muhammad da shi Allah madaukakin sarki ya ce wala kusa, anfusakum kada ku kashe kawukan ku ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahluka kada ku jefa kanku cikin halaka kun ga yadda suke yankan kansu to bari ku gani zan nuna muku inda za ku ga kananan yara ake jerawa da wani mugu a zalimi da wata tafke ke wurka yana tsara kan yara wai saboda bakin ciki da ranar da Hussein ya mutu bari za ku gani amma bari ku gama kallon wannan ya kun ga wannan ko babar za ku gana biyun yanzu nan inda suke kartar ƙananan yara ake tara kawo da niyyar cewa aikin da ranar ne Allah ya kaddara abin da ya faru ya faru to don haka wannan ya ba su dama su dinga yi ma wato kananan yara irin wannan ainihin wato muguwar azaba da sunan ainihin wato addini kuma babu yadda za a yi wannan ya zamanto ne addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Muhammad da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ka tsare mu daga wannan muguwar aqida Allah ka tsare mana imanin mu daga wannan muguwar aqida wannan yana daga ciki kafin mu je za ku ji yayi maganan cewa ba sa ganin girman ɗakin Ka'aba ko kadan yanzu kuna ganin ga wani abu nan kamar hoton Ka'aba ko Da wannan ba Ka'aba ba ce ta hakika da kuka sani kaba su ce da suka kirgira bana a wannan shekarar a kar bana suka yi ta kun san shekarar da ta wuce sun hada rigima aikin hajji aka kashe dubunnan mutane to hukumar saudiya bana sai dai kansulin ta ce in dai dan shi'a ne musamman daga waɗannan ƙasashen ba zai je aikin hajji ba kun ga da suka kirgira wannan shekarar a kuma aƙidar su nan gurin ya mafi makkan da madinan daraja wannan yana daga ciki Allah maɗaukakin sarki kun ganta da kyau kun ga ai idan kama sai ta gaskiya ai ba haka ake ganin mutane ba za ka ga kama ta gaskiya ai ko da yaushe akwai mutane cincirin da a gurin ta ko da kun ga kama da suka girgira nan bana a karbala kuma za ku ji wasu daga cikin malaman su suna faɗa cewa ka je nan gurin ya fi ka je aikin haji sau dubu Allah maɗaukakin sarki ya tsare wannan yana daga ciki don haka Allah mataukacin sarki ya tsare mu ya tsare mana kuma ainihin wato a mu

wanda na so in nuna yanzu wancan abubuwan ne suna da yawa amma za a kai amma abubuwan ba su ke nan bakwarin gasin gaske a wanda muka fara da su mun nuna musu cewa komai na ya bambanta da na musulmi yanzu a nan kasar da har yanzu kowa ya san musulmi idan ya mutu ba ya ce zuwa a a haɗa a rikon shi ba ba ya ce mutum a a haɗa shi ba yi nisan fito da akwati ba ku gani ‘ya'yan shi wancan ne da suka rasu, kun ga akwatunan nan da fulawa da komi yadda kasan kiristoci. sannan wannan shi ne shugaban ƙasar iraki a yanzu da ake ce masa nurul maliki ga wanda suke iya karanta turanci zan dinga tsayar da shi duk bayan in yi magana sai su karanta sannan sai in faɗa abin da ya faɗa da لأن كربلاء هي قبلة عالم الإسلام لأن فيها الفساد yana faɗa cewa karbala ita ce ta fi cancanta ta zama alkirbar musulmi domin a can al'imamu husaini yake ga abin da yake faɗa na wani وإن شاء الله لن يأتي على الأخوة في الحكومة المحلية أن يعدلوا ويسرعوا في تطوير الخدمات اللائقة المناسبة لاستقبال زوار الإمام الحسين في كل المناسبات وزائر الإمام الحسين ليسوا فقط في المناسبات التي نحياها في العاشر من المحرم وفي الأربعين وإنما في كل جمعة بل في كل يوم لأنه قبلة والقبلة نتجه إليها في كل يوم مرات وكذلك فتاه وابن هذه القبلة التي أوصانا الله تبارك وتعالى da aka ya faɗi cewa kabarin al'imamu Hussein shi ma alƙibla ne daga cikin alƙiblawa ta musulmi ina ne alƙiblar musulmi ba ɗakin kaba ba da yanzu a gurin su kabarin al'imamu Hussein sun mayar da shi ya koma ainihin wato alƙibla daga cikin ainihin wato alƙibloli da suke kallo don bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala mun faɗi abin da ya shafi zagi ko na sahabban annabi Muhammad wannan ko ko magana ma ba a ainihin wato yi wannan abu ne wanda yake ya shahara a gurinsu ga wata sifa daga cikin sifa ta alula da suke yi wanda su dama komai na su na musulmi ba ma iri ɗaya ba yadda a ta hijabinsa da irin naku iri ɗaya ne nasu ba sai sun mai wani takunkumi ba Allah ya kiyaye to bari ku gani wata alwala da suke ce masa wudu'ul iltimasi ku gani Thank you. واعظم فاعظم اتوقف وهو التنسيق مفيش اتوقف مفيش اتوقف وموقع التماس الموقع التماس عارفين جديد اوشته الموضوع الالتماسي اول وجود اولكم ان اتوقع الوضوء الالتماسيه قربة الى الله سبحانه وتعالى تكون قادرا قربة الى الله سبحانه وتعالى ابدا بغسل الوجه غسل الوجه هو يعني هو يعني مقدر من تحت غسل وجهه من الأعلى إلى الأسفل من الأعلى إلى الأسفل أو تحول بالمعنى وبحثاً أضم تسفين جميلة من الأسفل إلى الأعلى السفل من الأعلى إلى الأسفل وصاجر عن الحديد من الأعلى إلى الأسفل للسلطة هذا يسمى موضوعا ارتباطيا ونبدأ فيه أنا وأنتم إن شاء الله تعالى نود أن أتوضأ موضوعا ارتباطيا نود أن أتوضأ الموضوع الارتباطي قربة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ეს ყველა ეს ყველა الولادة سكي عيني مواطوي يندب عقود فللر فللر كأبا نجي ونن فللر كي الفلسفة وهو أن التواجد من الفشل يساوي أو لأنه أفضل من الحاج يعني الألف حجة وأسعى فيوم عرفة مذكور في الروايات عن جعفر الخالق رحمه الله عليه يقف في الفلسفة وهو أن التواجد من الفشيء يساوي أو لأنه أفضل من الحج ويعني الالف حجة وأسعى wanda yake faɗa da larabci ya ce ka tashi ka je ka kai ziyara kabarin al'imamu Hussein ya fi aikin hajji sau dubu haka yake faɗa shi wannan sannan ga wannan shi ma magana da yake يقول من كان زكي الحسين في قبره في يوم عرفة انما حج بيت الله 100 مرة وجاء في الرواية من زار الحسين اسمه الرواية يوم عرفة بناه ستة آلاف حج وستة آلاف أمر wanda ya je ya kai kabar ziyara kabarin Hussein ranar arfa to daidai yake da wanda ya umara sau dubu ko aikin hajji sau dubu shi yasa za ku ga aikin hajjin kwata-kwata bai da kima a gurinsu da mutum ya tafi aikin hajji ko umara gare ya tafi ziyara kabarin wa kabarin al'imamu Husaini wannan yana daga ciki da wannan mun kukun da na larabci bari mu dawo na hausan da watakila ba sai an muku bayani ba ku ji abin da suke faɗa da bakinsu danna ranar haifar ranar ranar to ya ina wannan da yana magana a kan sahabban annabi Muhammad. To shi ma ranar da aka fafata a ya gudaye, ba a gidan ƙasa aka kamo shi ba,

Ko wanda yake so ya faɗa ba zai iya faɗa ba ne ko san kowa yake so ya faɗa sai da na abubakar shi yake so ya faɗa amma bari mu bashi ya ƙarasa Thank you. to haka za ku ji suna irin wa'annan kinaya cikin an gane in ba kana biye da su ba kana biye da da in sun yi magana ba za ka gane kowa suke nidi ba kamar yadda nan ya zo a taron maulidi ya ce duk mai zagin sahabbai Allah ya ne masa amma wannan yana so yau da yan tarika ne da aka fa gurin maulidin kuma da suka ke banta iso iso sai gashi yana addu'a yana zagin sahabban bari ku ce ne mutum na kasar da akwai ne mutum na kasar da akwai shi da kanshi ya ce su ba su san wani musulmi mai yin wannan ba kun ji a nan gurin ya ce addini mutum mai zagin sahabban annabi muhammad ko to bari ku ji nan kuma gurin ya yi tsinuwar da kanshi ko bai ba الله بنو أمية قاتبة الله يسكيني ما بنو أمية كما كده إن بقوا جبا بلا قال داود شي دم كدا أبن دي مدا اللهم أنت فاسبيا لنا ومعاوية لدمنا معاوية wanda ya ce Allah ya tsine ma Abu Sufyan ko ya ce Allah ya tsine ma Muawiya to za ku ji can gaba inda yake ce Allah ka zine ma awwalu da sani da salisu da rabi'u da abun suka in kuka da sun ce awwalu to abubakar shi suke nufi shine awwalu kamar yadda in kuka ji dan shi'a ya ce Allah ka zine ma indo wa yake nufi Aisha ita suke nufi da indo in ka ji ya ce garbati to abubakar shi yake nufi da garbati bari ku ci gaba da jin shi

اللهم الألف الثانية والثالثة والرابعة اللهم الألف يزيد خامسة ولا ولا kun ji abin da ya faɗa ku? yanzu don girman Allah kafin mu zo kan maganar matar annabi Muhammad na na Aisha ku ji irin maganganun da suke yi a akan talacin mutunci wace ce a cikin kunan ta haifi ta ta masa wahala wanda yake iya buɗe baki ya danna wata zagi kuma za ta ɗauke ta shi sai matan annabi muhammad saboda mutane suna ɗaukar addini da wasa bai da kima a taho a ce miki wannan faga a da shi wasu yake cewa yana da bi ake haɗu za a je lahira ai ai da yake gidan ba ɗaya ne za a tafi ina za a je lahira wannan yana daga ciki yanzu nan wannan matsayacin a sallah ne amma yake zine zinewa sahabban annabi muhammad bari ku ji abin da yake faɗa shi kuma wannan قل الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم في عافية منا وارحمنا بهم وانصرنا بهم وانتصر بنا لهم والعن أعداءهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم فصل على محمد وآله الطاهرين وألعن أعداءهم أجمعين وخص بالنعم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وقتلة الحسين عليه السلام الله من جاء هنديتي مثلا وصو شيني باسا جل لارتي كنت كسكولي كتفلا يانا باسا جل لارتي بل مساكا ما بيتا كجاء هنديتي ya ce Allah ka keɓance musamman wane da wane da wane a gurin tsinin sai ya sunansu wata za ka ga duk abin karantawa a duniya ta iya karanta amma ba ta iya karatun ƙur'ani ba billahi lazi duk da kika shiga kabari mala'iku suka zo suka ce miki wa ma ilmuki mai kika karanta kika ce ke ƙwararriya ce gurin karatun hausa ko ke ƙwararriya ce gurin kallon fim ɗin hausa to su shiga bala'i kin gama su ma 'yan hausan ina nan zuwa ran kansu da irin abin da suke na rashin mutunci za a zo a kakkarye ƙur'ani a ce wai ana ainihin wato drama ne kuma tare da bakin ciki da yawa daga cikinku yanzu ba su da abin kallo sai waɗannan 'yan hausa fim yanzu wannan wane ne wannan

da nan kuwa su ne za su koya muku tarbiyya shi yasa da kun ya aure sai auren ya mutu yanzu saboda soyayya da kuke koya soyayya ce ta hausa biyu mutumin da ya kamata ya zama a garin su shine shugaba sai ka ganshi a gindin fulawa da shi da wata yarinya ta zagaye ta nan ya zagaye ta nan suna gudu suna rawa saboda lalacewa to su ma irin wa'annan nasu yana nan akwai lokacin da za a zo kansa da izinin Allah An yi muku bayani da kuma abin da yake tattare da waɗannan matsaloli na hatsari Allah ka tsare mai tsare mana imanin abu na wato kusa da ƙarshe da izinin Allah shine akwai bidiyon da na ke nema ƙaru ina so in nuna muku akan abin da ya shafi yadda suke yanka jikinsu ba ma wannan ba duk ranar da aka zo ko a nan gurin ko a za a yi karatu sai na nuna muku abin ya kai ga wasu gurare wuta ake sawa ma a zuba garwashin wuta a zo a sa mutane su tattaka su fita cikinta saboda bakin ciki wai ranar ne al'imamu ne ya mutu ranar ta aka tafi amma kuma ba ta yi ma Ali bin Abi Talib Allah ya tsare mu wannan yana daga ciki daga ciki na faɗa a guraren karatu a kwanan nan cewa sun yi wato addu'o'i don inuwa ga na Aisha matar annabi Muhammad. Wannan ɗan iskan da muka gama sashi yanzu wannan balaraba. Ga shi walima ya a Ingila. Wannan ɗan iskan walima ya a Ingila ta murna da ranar da na Aisha ta mutu. aka ɗauko wasu mawasa mutum hudu yan iska zaune gari banza ma maciyar da take zaman kanta bai kamata a yi mota wannan zagin ba amma haka yawa matar annabi muhammad bari ku ji wannan mawaƙin farkon abin da yake faɗa a sa na farko ga abin da yake an ji abin da ya faɗa me ce cewa ya Allahun mal'an ababakar Allah ka zine ma abubakar abin da ya faɗa nan ɗan ba ku ji ba ba za a ƙara maimaita ku kun ji abin da ya ce Allah ka tsine ma abubakar da kuma da Usman da Aisha da Hafsa da Muawiya ya lissafa ya ce duk Allah ya tsine ni saboda haka yanzu da mutum ya zo neman ku aure farkon abin da za ku fara ku bincike ma me aqidarsa in ba haka ba ko na da Allah nan gaba banda matsalar auren mutu'a suna da aqidar da ake ce mata isti'aratul farji kina zaune za ki ga wani kato ya taho da matarsa ya halatta a gurinsu a yi mubadala na mace wani ya zo da matarsa shi wannan mijin ya yi amfani da wato ke shi kuma wancan mijin ya amfani da wancan matar wannan ya halatta a gurinsu kuma ya halatta a gurinsu idan kina al'ada su nemi mace ta baya ta duk da su yi amfani da ita wannan ba wani abu bane a da su kuma yanzu in banda Allah ya taimaki mutane wannan mugun tattakin haka kashe shi mace da duk inda ka ganta ɗayan uku ne ko dai ƴar wani ce idan ƴar wani ce tana ƙarƙashin kulawar mahaifinta ne ko matar wani ce tana ƙarƙashin kulawar mijinta ne in tsohuwa ce shekaru sun mata yawa tana ƙarƙashin kulawar ƴaƴanta ne yanzu kamar nan a ce ana so ki tashi ki tafi birnin kebe a ƙasa daga ya wuri bala'i ya ganke ko bai ganke ba to haka fa ake sa mata da yara wasu su taka daga kaduna zuwa zaria wasu daga ina zuwa zuwa zaria shi kuma yana son yayi zaman sa idan aikin addini ne annabi in ya ce ba sheke shiga gaba ba ai ba zuwa yake ya zauna bai ce masa bai su shi ba shi ma ba sai dan komai ta ce bai fito ya tattafu to sai ya zaman shi a san shi sai ya zuwa bari ku ci gaba da jinsi. shi وضاعت لعنتك وبأسك ونكالك وعلامك على الذين كفرا نعمتك وخونا رسولك واتهما نبيك اللهم العنهما وابنتيهما وكل من قال بينهم وحدا حسبهم وسلكا طريقتهم وتفكر ببدعتهم لعنا لا يخطر على بالي اني اريد أن أكون wannan shine malam yana so zai wani bayani ne abinda zai faɗa yanzu shine zai ce yana tabbatarwa a yanzu da zai yi magana yanzu yana tabbatarwa mutane cewa Aisha yar gidan Abubakar Siddiq tana guda bari ku ji abin da zai faɗa ربك wannan abin yana tsara me yasa yake tsara ne wanne wanne أرشد أن أثبت أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار بل هي في ساعة انس ابي بكر ان وقت ان عائشة انس ابي بكر اليوم في النار بل هي في ساعة ذاك yana cewa yana tabbatarwa daga yau ya tabbatar na na Aisha tana wuta kuma a wutar ma tana can ƙarƙashin ramin jahannama matar annabi Muhammad da haka mata kuna cikin hatsari wallahi tallahi dole ne ku ɗauki shawarar annabi muhammad wajen idan mutum ya taho neman ku da aure ku kalla ku ga kafin alaƙa ta aure ta haɗa ku da shi ku ga mai aƙidarsa ku yadda arziki allah ne ke azarta. a gaban ku kun ga mutanen da sun taso ba kowa ba ne su allah ya mai da su wani abu kuma a gaban ku kun ga wanda suka hau wani matsayi kuma allah ya saukar da su da haka in wannan mu'amalar ita ce ta haɗa ki kika a wurin mutum to yana sama gobe Allah zai cewa ya dawo ƙasa kuma ba wanda ya sai ce ba zai dawo wallahi sai ya dawo dan ba shi ya kai kanshi ba ba kai shi aka yi ba haka kuma in mutum yana ƙasa Allah zai cewa ya tafi sama kuma ba wanda ya sai ce sai ya dawo dan Allah ne ke ya tafi sama da haka zaman mutum lafiya shine ya gina abin da zai yi ya yi shi dan Allah don ya ainihin wato samu zaman lafiya ainihin wato a rayuwarsa Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin mu da kuma ainihin wato addinin mu da kuma aqidar a cikin karatuttukan da muka yi na shekaran jiya akwai wanda sun gana kunna bibiyan da har sai da ya faɗa wani daga cikinsu sai da ya tsinuwa su biyu na ukun ya ce Allah ya tsinewa matar annabi Muhammad gwargwadon yadda halittu suke yin numfashi Allah ya tsine mata haka bidiyo na ƙarshe da zan kunna yanzu wani ɗan iskan ɗan shi'a ne yake ta bayani yake cewa dole ne ba yadda za a yi mu iya ɓoye ma ahalin sunna ya ce maganar ta ƙiya ba ta taso ba ya ce domin mutanen nan sun yi karatu suna karanta littattafanmu ya ce ba zai yiwu ba mu ci gaba da ɓoye-ɓoye dole mu fito mu faɗa wa duniya cewa abubakar da umar kafirai ne amma idan mun faɗi kafirai ne sai mu faɗi dalilin da yasa suka zama kafirai wannan shine maganar da shi yake faɗa da abin da yake faɗa على المقصدة على التقية آه، كان أعظم آه، من المقصدة المترتبة على ترك التقية مثلا إذا كتمت الحال فهذا ينتج انضعاف الدين وإزحلال الحال وترويج شفت الطاغوت عند الجماعة الوهابية الآن 100 قناة في العالم 100 قناة في العالم قنوات الشيعة من كلهم يتجاملون عندهم فقط المجامل صاحب القنوات لا يصل يصرحون بالحق بالحق فهذا يا أخي الجليل إن هذا إن هذا ما هي قدرنا عند أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعني الحجج عندنا البراهين عندنا النور عندنا نقدمه والعراق أخي الجليل إني وقال إني منذ أنا ولدت صدام موجود في العراق جعل يفضحكم فتحا هل كان بسببه او بسبب الناس كانوا يكفرون ابا بكر لا هم يعرفون انهم تكفرون ابا بكر وعمر ما بكرتمون عنهم ان الجماعه الوهابيه انهم درسوا كتبكم فان مواقعهم آه، كله مليئه من تكليفات تفسيرات الشيعة ما ذكروا لا الشيعة ما ذكروا روايات الإمام الصادق عليه السلام روايات أمير المؤمنين عليه السلام روايات إمام بن العظيم عليه السلام في بلاد أبي بكر وعمر كلهم مليئات هؤلاء يعلمون ذلك إلى شبابهم وأولادهم هذا ليس شيئا تتذكره عنه فإخواني العزيز هذا شيء معلوم هذا الدم الذي يجري في باكستان منذ 30 سنة أنا فأنتم لا كان موجود قبلي أجل من هذا الدم الذي جرى في العراق في هذه الأوان الأخيرة كان موجود قبل هذا القناة هم كانوا يقتلون الشيعة ويقتلون الشيعة عارفين بأن أن اعتقاد الشيعة الآن أخي الجليل لك هذا المجال إما أن تنكر نقول نحن لا نكفر أخطاءك وخلاص تكتم هذا الحقيقة هذا مستحيل أن تكتمه لأنهم عارفون بذلك وإما تاتي بالدليل تقول نحن أنا أكفر أبا بكر وعمر البخاري أنا أكفر أبا بكر وعمر وعائشة لأن القرآن عليه haka wannan ita ce maganar da yake mana shi a gurin shi yana kafarta abubakar da umar da aisha saboda ƙur'ani ya kafarta su kun gan shi nan haka suke yin wa'annan ainihin wato raunin da haka wallahi mata idan kika shiga matsala ta jarrabawa kina so za ki aure Allah bai kawo miki ba wallahi da ki auri wanda yake da wannan muguwar aqida gara ki je gaban Allah ba ki taba yin aure ba ya fi miki sauki wata yarinya ta je cikin kimo masu irin wannan muguwar aqida ta ce su za ta aura baban ya ce ta hakuri ta nemo wani ta ce wallahi don bai bari ta aure shi ba za ta shiga duniya ya ce wallahi ya fi mai sauki yace kuma wallahi haka haka yace shi dai yana da rai shi ya ga uban da haka yace shi ya ga uban da yake daura mata aure da shi yana da rai yace da a ruwaito a tarihi shi da kanshi ya daura ma shi aure da dan Ya yace wallahi gara duniya ta ruwaito ta taba shiga karuwanci ya fa mai sauki kuma haka haka tana fa gara ke karuwanci yace ya fa mai sauki a tafa a haka kuma haka haka da haka ina kira zuwa gare ku mata ku bi tsoron Allah kuma mata na sunna wanda suka yi karatu suka gane addini akwai wajibci akan ku ku tashi ku karantar da matan da ba su gane addini ba domin inda matsalar take duk lokacin da ɗan kirki ya zauna dan banza ya miƙe sai an samu matsala matan shi'a sun miƙe ba dama maganar karatu a shi'a ai ba ta taso ba malaman ma mazan ba karatun suke da shi babban lantana ma matan mabiyan. amma haka suke kokari ta kowace hanya sai sun yada aqida to su da suke da mugun abu kuma suke sun sun yada shi to akwai amana akan ku ku tashi ku yi kokari cikin yan uwa mata Yanku ku yada abu mai kyau Allah subhanahu wata'ala kuma ya tsare mai tsare mana imanin mu abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaka tawalla bismillah tambaya ta